بسم الله الرحمن الرحيم خطبة عن التوبة إلى الله تعالى الحمد لله ذاتر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله القائل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله القائل أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة رواه مسلم عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء وجعل منهما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجا سبحان الله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله ماذا بعد الصحة إلا السقم ماذا بعد البقاء إلا الفناء ماذا بعد الشباب إلا الهرم ماذا بعد الحياة إلا الممات إخوة الإيمان إنما مرض القلوب من الذنوب وأصل العافية أن تتوب التوبة وما أدراكم التوبة التوبة باب العمل التوبة باب مفتوح التوبة دموع حارة يقول تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم سبحانه غفور رحيم من أعظم منه جوادا والخلق والخلق له عاصون وهو يراقبهم ويكلعهم ويحفظهم كأنهم لم يعصوه من ذا الذي دعاه فلم يجبه من ذا الذي سأله فلم يؤتيه من ذا الذي رجاء فقطع رجاءه والفضل ومنه الفضل وهو الجواد ومنه الجود وهو الكريم منه الكرم ومن كرمه أن غفر للعاصين والسائلين وأحب التوابين والمتطهرين عباد الله التوبة أن يقف العبد المذنب المقصر وكلنا مذنبون وكلنا مقصرون يقف العبد التائب أمام ربه منكسر القلب خاشع الجوارح ولسان حاله ومقاله يقول يا رب ليس لي رب سواك يقبل توبتي من يغفر لي إن لم تغفر لي من يرحمني إن لم ترحمني يا رب العالمين إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم أيها المسلمون قد يقول قائل لماذا نتوب ما هي معاصينا ما هي جرائمنا فأقول تتوب يا عبد الله لأن الله أمرك وأمر كل مؤمن معك قال تعالى فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فتوب لأن ميزانك سينصب أمام عينيك يوم القيامة فتوضع حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة ولا ترجح الحسنات إلا بالتوبة إلا بالتوبة النصوح التي تمحو السيئات فتوبوا يا عبد الله لأن الله يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون عبد الله هل أتاك خبر تلك المرأة المؤمنة التي زنت وغفلت الرقابة الله لحظة للحظة لكن حرارة الإيمان وخوفها للرحمن أقدت مرجعها فلم يهدى فلم يهدى بالها ولم يكر قرارها قائلة عصيت ربي وهو يراني كيف ألقاه وقد نهاني قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والمعصية تتأجج نارا في قلبها وقبح الفاحشة تشتعل في صدرها لم تقنع بالتوبة بينها وبين ربها فقالت يا رسول الله أصبت حدا فتيهرني فينصرف عنها صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة ويردها وفي الغد تأتي وتقول لم تردني يا رسول الله لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعذا فوالله إني لحبلى من الزنا فقال صلى الله عليه وسلم لها اذهبي حتى تلدي فيا عجبا لأمرها تمضي الشهور والأيام وحر المعصية يتأجد في صدرها وتأتي بالسبي في حرقة تتعجل أمرها يا رسول الله ها قد ولدته فتيرني فتيرني عجبا لها فقال اذهبي فأرضيعي حتى تفتو أتى تفتمي أتى تفتمه سنتان ولم يدفع حرها فلما فتمته أتت بالشبيه وفي يده كثرة خبز وفي يده كثرة خبز دليلا لها وقالت قد فتمته يا رسول الله وأكل الطعام برهانها فدفع صلى الله عليه وسلم الشبيه إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فاحفر لها إلى صدرها وأمر بها فرجمت فيقبل خالد بالوليد بحجر فرمى رأسها في فرمى رأسها فيندح, فيندح الدم على وجه خالد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وزعا لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم لقد تابت توبة لو تابها صاحب نفس لغفر له فصلى علي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا لها عباد الله هل من توبة هل من أوبة هل من عودة فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار وليتوبوا مسيء الليل وليست التوبة لأصحاب الفواحش والمنكرات فقط بل هي لكل مؤمن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في, في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه البخاري في العدب المفرد وأخرجه أحمد في مسنده والله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله كل ليلة فيقول هل من تائب فأتوب إليه هل من صاحب حاجة فأقضيها له هل من مستغفر فأغفر له فيا عباد الله فارق المعصية وأهل المعصية ومكان المعصية وكل ما يذكرك بالمعصية وأكثر من قول تعالى من قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ارفع صوتك بالنداء يا رب إن ذنوبي قد قصرت وليس لي بعذاب النار من قبلي ولا أتي ولا أتيق لها صبرا ولا جلدا فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي ولا تذقني حرا لجهنم غدا عبد الله يا من عودت لسانك على الغيبة والنميمة وقول الزور تب إلى الله يا من أهملت أولادك وتركتهم لقرناء السوء تب إلى الله يا من تعودت على تأخير الصلاة بادروا من الآن وتب إلى الله عبد الله لا تؤخر توبتك كيف بك لو نزل بك الموت وأنت على غير توبة عقدت مع, ملك الموت عقدا بعدم مجيئه أم اتخذت عند الرحمن أهدا ألا يقبض روحك حتى تتوب يا رب إن الملوك إذا شابت عبيدهم في ركهم أتقوهم إتك أبرار وأنت يا سيدي أولى بذي قرن كرشدنا في الرك فأعتقنا من النار عبد الله جدد توبتك كل ليلة قبل أن تنام وحكك شروطها فلعلها تكون آخر نومه رد الحقوق المغتصبة إلى أصحابها وهذا من تمام التوبة من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كما قال الله تعالى ومن يتك الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اتبع السيئة الحسنة تمهوها فالحسنات يذهبن السيئات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل اتك الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها صاحب التائبين وجالس الصالحين يذكرونك بالله فالمرء على دين خليله لا تنسى سيد الاستغفار صباحا ومساء قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنب نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Bismillahi rahmanir rahim alhamdulillah dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah marukacin sarki mai gafarta wa dukkanin zunubai Allah marukacin sarki mai karban tuban bayansa Allah mai tsanani wajen iqabi yana mai ba da shaidawa cewa babu abin bautawa da gaske koma bayan Allah marukacin sarki mai faɗin yana cewa a cikin littafinsa wallazina idza fa'alu fahishatan kuma waɗanda idan suka aikata wata alfasha malamai suka ce kamar zina aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunansu zakarullah suna ambatan Allah murkakin sarki sai suna da Allah murkakin sarki fastaghfiru li dhunubihim nan take sai su nemi gafara ga zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to wane ne yake gafarta dukkanin zunubai koma bayan Allah walam yusirru ala ma fa'alu su kuma waɗancan ba sa komawa ga waɗannan zunuban da suka nemi gafara suka tuba daga gare su wa hum ya'lamun alhali suna sane ina mai bada shaidawa da gaske cewa shugabanmu mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sane kuma manzon sane yana mai faɗin cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah marukakin sarki ku nemi gafaransa saboda ni ina tuba zuwa ga Allah marukakin sarki a kowace ini so ɗari wannan hadisin yana cikin sayan muslim ya ku bayan Allah ina muku ina wa kaina da ku wasiya akan mu ji tsoron Allah marukakin sarki Allah marukakin sarki yana ce mana mu ji tsoronsa wanda shine ya halicce mu daga rai guda ya ku bayan Allah menene wai bayan lafiya menene bayan lafiya an ba rashin lafiya ba menene bayan mutum ya wanzu sai kuma a zo a ce babu shi kuma wai menene idan mutum ya yi kuruciyarsa mai ke biyo baya tsufa yake biyo baya menene bayan rayuwa mutuwa shi ne bayan rayuwa ya 'yan uwana masu imani lallai ciwon zuci ma'ana cututtuka ko kuma ciwon da yake damu zukatan mutane yana zuwa ne daga cikin zunubai kuma asalin abin da yake ba wa mutum lafiya shine ya tuba ga Allah marukacin sarki menene tuba menene zai sanar da kome ake nufi da tuba ai tuba shine kofa wanda yake buɗe ma mutum tsammani kofan da yake sa mutum ba zai yanke tsammani ba abinda ake ce ma tuba shine kofa da yake buɗaɗɗiya kofa wanda yake nan da wato da zafin hawaye mutum yana komawa ga Allah marukakin sarki Allah marukakin sarki yana cewa ka gaya wa bayina cewa ni Allah marukakin sarki mai gafara ne mai rahama ne ni ina gafarta dukkanin zunubai ni kuma ina ni mai jin kai ne Allah marukakin sarki sarki sun tabbata ga Allah mai yawan gafara mai rahama wane ne yake Allah bayarwa wane ne ya kai Allah marukakin sarki zama mai badawa babu su bayan Allah ga Allah su masu taɓin Allah ne kowanne daga cikin mu masu taɓa ma Allah marukakin sarki ne idan bayi suka taɓa ma Allah marukakin sarki su manta fa Allah yana nan yana kallon su Allah yana nan ya ci gaba da tsare su Allah yana nan har wa yau Allah yana ci gaba da kulawa da su ka annahum lam asuhu, kamar dai su ba sa saba ma Allah ga su cikin sabon Allah gashi ko Allah bai fasa tsare su ba Allah bai fasa ba su kariya ba duk da cewa suna saba ma Allah marukakin sarki wannan shi yake nuna mana rahmar ubangiji wai wane ne yake kiran Allah maraukakin sarki kuma bai amsa masa ba wane ne wanda yake tambayar Allah maraukakin sarki kuma Allah bai bashi ba wai daga cikin mu wane ne yake kwadayin wani abu daga wajen Allah kuma ya ga Allah ya yanke masa wannan kwadayin ai Allah shine wato huwal fadlu shine mai falala daga wajen Allah ne falala yake bijirowa Allah shine mai bayarwa dukkanin arziki daga wajen Allah marufakin sarki yake Allah shine mai karamci karamci daga wajen Allah yake daga cikin karamcin Allah madaukake sarki shine ya gafarta wa masu saɓo, ya bawa wanda ya tambaye shi ya bashi abin da ya tambaye shi daga cikin karamcin Allah madaukakin sarki shine yana son masu tuba masu tsarkake kawunansu ya ku bayan Allah abin da ake ce ma tuba shine bawa ya tsayar da zunubin da yake aikatawa wannan shine abinda ake nufi da tuba Abinda kake yi wanda Allah bai so ka taka makan ka birki wannan abin shi ake ce mutuba tuba. wane ne kuma daga cikinmu wanda ba mai saba ma Allah ba ne dukkaninmu masu saƙo ne dukkaninmu muna kasawa cikin abin da Allah marukaki sarki ɗaura mana da mu saboda haka bawa ya tsaya ya koma ga Allah maraukakin sarki ya tuba zuwa ga Allah maraukakin sarki yana mai karyayyen zuciya zuwa ga Allah maraukakin sarki zuciyarsa ta karaya na abin da ya aikata na sabon Allah maraukakin sarki gaɓoɓin jikinsa suna nan sun kaskantu gaban Allah maraukakin sarki suna nan suna kiran Allah har sunansu. A halin harshen duk mutumin da ya samu kansa yana saba ma Allah kuma wannan shine dukkaninmu harsunanmu halin harsunanmu da abin da muke furtawa akan harsunanmu sai ya zama ya ubangiji laisa li rabbun siwa ai ni ba ni da wani ubangiji koma bayan ka ko a cikin ba akwai wanda yake da wani ubangiji koma bayan Allah amsa shine babu bai ubangiji koma bayan Allah ai laisa li rabbun siwa ba ni da wani ubangiji koma bayan ka wanda yake karban tuba na wane ne zai gafarta mun in baka gafarta mani ba wane ne zai rahamshe ni idan baka yi min rahma ba ya ubangijin talikai wannan shi ne ya kamata ya kasance abin da muke furtawa a akan harsunanmu saboda yawan zunubanmu ya ubangiji ilahi ya ubangiji na lastu firdausi ahlan ni ba na cikin 'yan gidan aljanna saboda sabon da nake aikatawa ni kuma ba ni da juriyan da zan iya ɗaukan azaban wutan jahannama a gefe ɗaya ga zunubaina ba na kidaya kaina a cikin waɗanda za su shiga gidan aljanna ni ni kuma wutan jahannama ba ni da ƙarfin da zan iya ɗanɗana wato azaban wutan jahannama ya kai ubangiji na don haka ya Allah ka gafarta mani ka karba tuba na ka gafarta mani saboda kai kai ne mai karban tuban bayi dukkanin girman wato zunubin da mutum yake aikatawa ya ku waɗanda suka mika wuya ga Allah marukakin sarki mai magana na iya cewa limaza na tu me yasa za mu tuba wato mai magana iya zai cewa me yasa aka ce mana mu tuba dan me yasa zan tuba ai ni na wani zunubi na aikata ka wani lokacin mutum zai tsaya yana tunanin to me na aikata na zunubi gani yake bai aikata sako ba to albishirinka me tambaya idan yayi tambaya cewa me yasa za mu tuba ma iya na menene zunuban mu? menene wato laifin da muka yi da ra'imuna fa aqul sai mu ce da wannan mutumin kai dai kai bawan Allah ka tuba zuwa ga Allah ka san me yasa ai lalle ne Allah madaukakin sarki ya umarce ka ya umarci dukkanin mu'mini tare da kai kai da ka mika wuya zuwa gare shi Allah yana cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba dukkaninku ga baki ɗaya ku taron mu'minai ashe idan ka mika wuya ga Allah aka kira ka cikin mu'minai ko ka ce ka yi zunubi ko baka yi zunubi ba wannan umarni ne da Allah ya baiwa duk wanda ya mika wuya ce shi mu'mini ne Allah yana ba shi umarni cewa ya tuba zuwa ga Allah kenan wajibi ne a ko da yaushe mu tuba zuwa ga Allah maraukakin sarki la'allakum tuflihun tsammanin ku za ku rabauta ashe babu rabauta idan babu tuba ku tuba zuwa ga Allah maraukakin sarki saboda mizani wanda za a zo maka da shi ranar tashin kiyama gaba gare ka idanuwanka na kallon wannan mizanin a ranar tashin kiyama wanda za a bijire shi a gaba gare ka ayyukan alkhairinka kana ganin su an sanya su akan sikeli guda ayyukan zunubanka kana kallo an sanya su akan sikeli guda babu abin da zai sanya aikin alkhairinka ya samu rinjaya akan aikin zunubinka face sai faka tuba ga Allah marukakin sarki me yasa saboda wannan tuban ta muhassayi'at yana shafe dukkanin wato mumuna da mutum ya aikata mu tuba zuwa ga Allah ya kai bawan Allah saboda Allah murkaki sarki yana cewa waman lam yatub wanda fa bai tuba ba fa ulaika humu zalimuna lalle wannan ya kasance cikin azzalumai a cikin suratul baqara kuma Allah ya ga mana su wane ne azzalumai Allah ya ce wal kafiruna humu zalimun nan kana iya cewa babban zalunci amma duk mutumin da bai tuba ga Allah ba duk mutumin da bai neman gafaran Allah to lalle ya sani cewa Allah ya sanya shi cikin azzalumai da nassin Qur'ani Allah yana cewa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun Abdullah ya kai bawon Allah shin labari bai zo maka bane na wata mace cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu'mina kuji mu'mina ce fa wacce ta yi zina yanzu nan ta don ba kafirta ta basu da zinan da ta aikata mu'mina ce zanat ta yi zina wa gafalat ta gafala ta manta da cewa Allah yana kallanta na ɗan mintuna saboda jin daɗin ɗan mintuna sai ta manta da wato cewa Allah yana sane da abin da take aikatawa da ta aikata wannan zinan wato zafin zunubin da ta aikata saboda ƙarfin imaninta da tsoron allanta sai ya kasance cewa wannan abin sai ta data daga makwancinta ba ta iya bacci zina ta aikata amma saboda ƙarfin imaninta da tsoron allon da take ji sai wannan ya hana ta bacci ba ta iya kwanciya a makwancinta wannan sai sa hankalinta bai kwanta ba hankalinta a tashe ba ta gushe ba wannan abin ya tsaya a cikin zuciyarta yana damunta tana kai kawo game da wannan al'amarin tana kai kawo game da wannan al'amarin wato abin yana damunta me ya faru sai wannan matan sai ta ce lalle ni fa na aikata zunubi na saba ma ubangiji na kuma yana kallo na kuma Allah madaukakin sarki fa ya riga ya ce mini kada na yi wannan abun to yaya zan haɗu da Allah na aikata wannan zunubin bayan Allah marukacin sarki ya riga ya kalle ya yana kallo na aikata wannan zunubin Allah yana ce da ni wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya ce mummuna anya ne ku kusanci zina gashi ne kuma na aikata zina wannan ayar sai ya sanya zuciyarta na tafarfasa ta kasa bacci hankalinta a tashe ku ji abin da ta aikata sai wuta ya fara ci a cikin zuciyarta wutan zatin zunubin da ta aikata a cikin zuciyarta da munin wannan zinan da ta aikata sai wannan ya kunno a cikin zuciyarta sai bata natsu ba wannan abin ta tuba ga Allah daga ita sai Allahnta ta riga ta tuba ga Allah amma ba ta natsu ba saboda girman zunubin da take gani ta aikata na zina ita da tsakaninta da Allah ta riga ta tuba amma tana ganin babu natsuwa a cikin zuciyarta wannan wutan zinan na ci a cikin zuciyarta kai sai ta tashi da ta tashi ne ta yi sai ta kai kai tsaye sai ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da haddi a kaina a jefe ni na mutu annabi bai san bai ta aikata ba karfin imaninta ne yasa ta zo ta ce ya rasulullah a tsayar da haddi mana na jifa a kaina tana faɗan wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai tace annabi ka tsarkake ni ashe tuba shi yake tsarkake mutum tace ya rasulullah ka tsayar da haddi a kaina ka tsarkake ni tana faɗin wannan annabi yana kau da fuskarsa ya kalli damarsa, ya kalli hagunsa ya kau da kai kai ka ci annabi yana ce mata ne kai tafi saboda idan kika tuba tsakaninki da Allah Allah zai gafarta miki ba sai kin zo kika ci a maki haddi ba amma kun san idan mutum ya riga ya zo da kanshi ya confession ya zo to sai an tsaida mishi da haddi amma ka da Allah ka tuba Allah zai gafarta maka can annabi ya kawo da kai ku ji mu'mina wacce ta aikata zina irin karfin imani sai ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai manzon Allah gobe ta take zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai take cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam kakka kore ni kakka rabu da ni kamar yadda ka kana so ka yi min ne kamar yadda kai ma ma'iz shi ma ma'iz aizina ya aikata sai zo da annabi sallallahu alaihi yana magana annabi yana kau da kai annabi bai son ya ji ya ce ya aikata zina kun gane magana na saboda in ya tuba tsakaninsa da Allah Allah zai karba sai take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi min ne kamar yadda kai ma ma'iz na rantse da Allah da ya halicce ni ku ji tana rantsuwa na rantse da Allah da ya halicce ni na dau ciki daga zinan da na aikata ina da ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ki tafi ki je ki haihu ki dawo ki tafi shikenan tunda kina da ciki tafi kiraya cikin ki ki je ki haihu ya ajaban kun san abin mamaki ta da al'amarin wannan matan saboda girman imanin ta watanni sun shuɗe kwanaki sun shuɗe amma wannan wutan zafin zunubin da ta aikata na zina yana nan yana ta ci balbal a cikin zuciyarta ba ta yadda ba sai ta sake dawowa da yaro a hannunta bayan da annabi ce tafi sai ta je ta haihu sai ta dawo da yaro a hannunta ta sa yaron a kyalle hurkatin ta ta'ajjalu amurha tana nan tana gaggawa a kan a tsaye da haddi a kanta sai ta ce annabi sallallahu alaihi sallam to gashi na aifi dan sai ta ce da annabi sallallahu alaihi sallam na aifi ɗan yanzu ka tsarkake ni har yanzu na ka tsarkake ni daga wato zinan da na aikata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki da wannan matar sai annabi ya ce da ita ki koma tafi ai dan da kika haifa yana da wato yana da hakki a kanki na ki shayar da shi nono je ki shayar da nono shekara biyu ba haka Qur'ani ya ce ba je ki ki shayar da shi nono shekara biyu da ta tafi ta shayar da shi nono annabi ya ce har sai ya fara cin abinci shekaru biyu sun bushe matan nan fa sai gashi ta dawo har yanzu na wutan zunubin nan bai mutu ba sai ta dawo sai ta fada shi yaron nan ta shayar da shi ta daina shayar da shi ma shekara biyu sun cika ta zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta bar burodi a hannun nan nan nata wannan ai dalili ne na cewa ta yaya shi daga shan nono tun daga burodi a hannun shi yanzu ya rasu rasulullah mai rage kuma sai kawai ka tsayar da haddi a kaina ta annabi sallallahu nan ya ɗauki yaron sai mika wa wani mutum daga cikin musulmai da suke wajen ta annabi ya ba da umarni a yi rami aka yi rami wanda ya kawo cikin wajen wajen kirjinta sai aka binne ta a cikin wannan ramin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da umarni a jefe ta da ya ba da umarni ya Khalid bin Walid ya dauki dutse yana jifanta sai jini ya koraro a jikinta sai sai Khalid bin Walid radiyallahu anhu sai zage ta sai magana na batanci game da wannan matar sai annabi ya ji abin da Khalid bin Walid ya faɗa annabi sai yayi fushi yace mahalan menene haka ya Khalidu menene wannan irin abun? na rantse da wanda raina yake hannun shi wannan matan lalle ta yi tuba irin tuban da ta yi wallahi da za a raba wannan tuban ga mutanen madina la kafato ma'ana wannan tuban da ya ishi mutanen madina da Allah ya gafarta musu zurban su wannan matan ta tuba irin wannan tuban wallahi ku sani cewa Allah ya gafarta mata annabi ya yi mata sannan jana'iza sa'annan annabi ya rokan mata ya yi mata addu'a ya ku bayan Allah shin akwai tuba gare mu shin akwai komawa ga Allah gare mu shin mu tambaya mana ba mu sani ne? Allah yana mika hannuwansa ku sani kama ya liƙu bi jalalihi wa azamatihi bila kaifiya na Allah yana mika hannunsa da dare saboda ya karbi tuban mutumin da yayi zunubi da rana da rana Allah yana mika hannuwansa saboda ya karbi tuban mutumin da yayi zunubi cikin dare wannan tuban da muke magana ba ga mutumin da ya aikata alfasha kadai ba wannan har ga mumanai su karan kansu wanda ma ba su aikata alfashan su karan kansu an ce masu su yi tuba wannan saboda yanayin lokacinmu abinda za mu faɗa daga ƙarshe shine ya kai bawan Allah ka rabu da saƙon Allah ka rabu da masu saƙon Allah ka bar wajen da ake saƙon Allah ka bar duk wanda da duk wani abin da yake tuna maka da ka saba ma Allah murkaki sarki sa'annan kuma ka yawaita a cikin magananka ka yawaita abin da Allah ya faɗa na cewa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al wannan shine abin da ya kamace mu muyi ga baki daya daga karshe mutum ko da yaushe kafin yayi bacci ya jaddada ya sabanta tubansa kakka ya daka koma kai bacci ga Allah kana da wani zunubi da baka tuba daga gare shi ba a kowane dare kafin ka kwanta kusan ko me yasa ku kyautata wannan da shurut na tuban wannan yana iya kasancewa baccin da za ka yi wallahi ba za ka tashi daga wannan baccin ba kuma saboda ka kakka ga yadda ka ce ka kwanta baka tuba ga Allah ba abu na biyu idan akwai hakkokin mutane a hannunka wanda ka kwace musu to tuba fa shine ka maida musu da hakkokin su wannan ka maida musu da hakkokin su wannan yana cikin cikawan tuba duk mutumin da ya lazumci yin istighfari yana roƙon Allah gafara a kowane lokaci to duk wani abin bakin ciki da yake damu damusa Allah zai yaye masa bakin cikinsa duk wani kunci na rayuwa da ya shiga Allah zai buɗa masa wallahi Allah zai azurta shi saboda albarkacin istighfari a hanyar da bai tsammani arziki zai zo masa ba ka bi in ka aikata zunubi to ka bi shi da aikin alkhairi saboda aikin alkhairi yana kankare zunubi da mutum ya aikata هذا وصلوا عباد الله على رسول الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عبد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم